بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله إذا قيل في المقال المعذور إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لحوز يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مبتديا أو مبتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبته ف... ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يكتفي أن يعبر البيت إذا قيل في المباع المعروف إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك شرع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإذا استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر إلى الزيت محبة الجوع والسلامة أم محبة العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة الجوع ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك بل ترى يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يسجده وكذلك من ابتدى نفسه بعمل بأمل من أذان مؤذن لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة الأمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan cikin garin katsina a kofar kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba 18 ga watan safar miladiya hijira kai hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan biyu miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin na shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 58 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi shine na 102 idan ba a manta ba ibn taymiya yana kan bayanin gabar al-mahabba san Allah ko kuma san da Allah yake yi wa bayansa ko san da bayi suke yi wa ubangiji wanda yana raddi akan waɗanda suke ganin cewa inna Allah la yuhibbu wa la yuhabbu Allah ba a jingina masa so ba a cewa yana so kuma shi ma ba a cewa ana san shi ibnu taymiya ya ce wannan mummunar aƙida ce wacce ja'at ibnu dirham shi ya kirkiro ta ya halakar da mutane da dama a kanta suka korewa Allah al-mahabba min جهتين من جهة العباد لربهم ومن جهة الرب لعباده jihati ar-rabb Allah al-mahabba shi ba a san kuma shi ma baya wanda wannan yayi tasiri cikin mu'tazila su ma suka dauki wannan magana sannan yayi wani nau'i na tasiri cikin al-asha'ira su ma suka ce inna Allah la yuhibbu yuhibbu wa la yuhibbu za a iya so shi amma shi ba a jingina masa so ba a cewa yana so sai dai a ce yana son da'ar mai da'a ko a ce yana san sakan kawa mai da'a to wannan aƙida ita ce ibnu taymiya yake kokarin ya warware domin al-mahabba din nan kamar yadda yayi ta bayani a baya akan ta ne aka gina addini baka cewa Allah shine abin bautar ka sai kai masa cikakkiyar soyayya cikakkiyar soyayya nan ita ce za ta sa ka bauta masa kamar yadda yake so sannan ka so annabawa ka so manzanni ka so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka so salihan bayi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da danginsa da malamai waɗanda suke na Allah ka so dukkan wasu ayyuka na kwarai waɗanda Allah yake so sannan ka ki duk abin da ya ci karo da wannan ka ki dukkan wani wanda yake kin Allah kaga wannan shine jigon addinin gaba daya a kansa aka gina addinin to idan ya zan wannan jigon an ce za a girgide shi a tumfike shi kaga babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa ibnu taymiya ya faɗaɗa batunsa akan wannan gaba domin ita ce tushen addinin al-mahabba hiya aslud dini kulli to yake cewa wa idza qila fil muta'il ma'budi inna hadha yuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu fa inna mahabbata zalika tab'un li mahabbatihi su da suke cewa ai ba a cewa ana son Allah sai dai a ce ana son yi wa Allah da'a ko ana son yi wa Allah ibada amma ba za a ce ana son Allah ba yace to wannan tufka ce da warwara domin idan ka ce ba wanda ake yi wa da'a ake bauta masa ka ce wannan ana son yi masa da'a ana son yi masa ibada fa inna afwan إن هذا يحب طاعته حقيقة ما إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبة ذلك تبع لمحبته وتؤبيد ينا سن yana son سن da ake masa. ko yana san ibadar da ake yi masa ko kuma shi bawa yana san wato duk zai iya za iya karanta shi da wajihin biyu ko kace inna hadha yuhibbu ta'atahu ko yuhabbu ta'atuhu shi Allah kenan wa ibadatuhu ana san a bauta masa ana san a yi masa ibada fa inna mahabbata zalika tabu'un li mahabbatihi ka so yi wa Allah ibada ko ka so yi wa Allah da'a wannan ai ya samo asali ne daga san Allah din inda ba za ka so inda ba ka san Allah ba za ka so yi masa da'a ba ba za ka so yi masa ibada ba wa illa faman la yuhabbu la tuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu duk wanda ba a kan shi to kaga ba za a soye masa da'a ba ba za a so bauta masa ba ashe kaga idan har sun yadda cewa ana son yi wa Allah da'a ana son yi wa Allah ibada wannan dalili ne da yake nuna ana kan Allah inda ba a kan Allah to ba za a soye masa da'a ba ba za a soye masa ibada ba Wa ومن كان لا يعمل لغيره ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله aw li dafi uqubatin fa innahu yakunu mu'awidan lahu malam yace dukkan wani wanda yake la ya'malu li ghairihi illa li 'iwadin yanaluhu baya yi ma wani aiki sai dan abin da zai samu na na lada wato na abin na abin da zai za a biya shi dan wannan zai yi aiki zai yi aiki saboda za a biya shi ladan aikinsa ko ku a zai yi aiki don ya samu kariya daga wanda yake wa aikin kaga wannan ya zan yana mu'amalantar wanda yake yi wa aikin mu'amalar ba ni gishiri in baka manda zan yi maka aiki ka biya ni ba zan yi aikin ba sai dan zaka biya ni in ba zaka biya ni ba zan yi aikin ba ko ku a'a zan maka aiki domin in kare kaina daga wata ukuba dan haka in ba dan wannan ba to ba zan yi aikin ba kaga ya zan yana yin aiki ne dan wani dalili ba dan shi wanda ake yi wa aikin ba yace kaga wanda ya zama mu'awidan mai mu'amalar ba ni gishiri in baka manda aw muftadiyan minhu ko kuma wanda yake kokarin kubutar da kansa la yakunu muhibban lahu kaga wannan ba zaka ce yana son wanda yake yi wa aikin ba mutumin da zaka yi wa aiki dan zai biya ka ko zaka yi wa aiki dan zai maka zai baka wata kariya kaga anan ba kana yi masa aiki dan kana san shi bane kana yi masa aiki ne dan abin da zai baka ko dan abin da zaka samu daga wajensa wala za yi hadha yuhibbuhu kaga ba za a ce kana son wannan ba dan kawai kana aiki zai biya ka a ce kana son shi ko kuma kana aiki dan ka samu kariya daga wajensa ba za a ce kana son shi ba to kaga mu san da muke yi wa Allah ba irin wannan bane ba muna san Allah bane saboda wani abin da zai bamu inda ba zai bamu wannan abin ba za mu so shi ba ko a ce muna san Allah saboda zai kare mu daga wani abu in ba dan wannan kariyar da zai bamu ba ba za mu so shi ba ba haka soyayyar mu take ba muna san Allah ne dan shi ne Allah saboda zatin sa muke san shi saboda ya tattari sifofi na kamala sifofin da ya zama wajibi a so shi don haka shi kadai ne ake so da zatihi babu wani abin da ake so da zatihi sai Allah duk wani abin da ake so ana so ne ana san shi ne gairi ne? to duk kuma wani abin da zai saka so wani abu in bai zama shi Allah din ne ba to nan ma kuma soyayyar ba daidai ba ce ka so Allah dan shi ne Allah sannan ka so wani Allah saboda Allah wannan ita ce soyayyar da take daidai kakka so Allah saboda wani dalili wanda yake kharijun an zatihi ka so Allah kawai saboda kana samun kuɗi idan da kaji baka samu to kuma sai kubata ko ka so Allah saboda ya bar ya barka da lafiyarka idan da kaji rashin lafiya kuma sai kaji baka san shi to kaga wannan ba soyayya ce ta gaskiya ba haka nan ko ka so Allah kawai saboda kai dai kana tsoron kai kan ba da wani bala'i ba za ka so shi kaga wannan ma ba soyayya ce ta gaskiya ba ka so shi da zatihi dan zatinsa wanda ita ce soyayya ta gaskiya haka nan duk kuma wani abu da zaka so ba shi ba to zaka so ne saboda soyayyar Allah zaka so wane saboda wanan nan yana cikin masu yi wa Allah da'a yana cikin waɗanda Allah yake so don haka kai ma kake kai shi Za ka so wani aiki saboda aikin na yana cikin abin da Allah yake so don haka ka so wannan aikin ko kuma za ka so ka ci ka sha saboda ka samu karfin da za ka bauta wa Allah ba dan kawai ka ci dan ka ci ba ko ka sha dan ka sha wanda ya zan sha ne ko ci ne ba dan Allah ba duk abin da kake so dan adam yana son ya ci dan ya samu ya samu karfin da zai bauta wa Allah haka nan zai sha dan ya samu kuzarin da zai bauta wa Allah zai yi aure domin baqa'i naslil insani ala wajhi al-ard dai zan dan adam bai gushe ba ana samun shi a doron ƙasa wanda zai rika bauta wa Allah saura kaga duk abin da ka so ka so shi ne dan Allah to wannan soyayya ita ce daidai to shine yace amma wanda za a so shi saboda zai bada wani abu kaga dan wannan abun aka so shi ran daga zai bayar ba za a so shi ba ko ana san shi dan ana jin tsoron sa zaka sai a nuna ana san shi ko dan zai bada wata kariya to wannan kaga ba a cewa ana san mutumin ko da an ce ana san shi to ba so ne na gaskiya ba yace wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu wa yufassaru dhalika bi mahabbati ta'ati wa ibadati ace ana san wannan sai ace ana san ibadar sa ne ko ana san yi masa da'a yace wannan wannan tawili tawili ne wanda yake gurgu fa inna mahabbata al-maqsudi wa in istalzamat mahabbata al-wasila yadda ya rubuta aw ghayra mahabbata al-wasila kamata yi ya zama kamar da yake cikin a wasu nusakh na na shi wannan littafi فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة أكي كما أو أبر ما غير بني أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة وتسن أبن ديك شيني غاية شيني مقصودي هنا كو سن مقصودي دا من زي إيا تتلر سن وسيلة دا ذاتك إيتا مقصودك دا غايرك مثالي كان سن الله san ka ga Allah ya kunshi san abin da zai samar maka san Allah din saboda haka ya kunshi san ibada ya kunshi san da'a ya kunshi san manzon Allah ya kunshi san salihai ya kunshi san kitabu wa sunna kaga wannan wasila ce da za kai ka ga makasudin ka shine Allah saboda haka san makasudi ya kunshi san shi ita wasila din da za kai ka ga makasudi aw ubbira bi mahabbati al-maqsudi am mahabbati wasila ko a ce ana son makasudi wato ana son Allah amma wannan ana nufin ana son ita wasila din kamar yadda Allah ya ce yuhibbunahu sai suka ce yuhibbunahu ay yuhibbuna ba'atahu ko yuhibbuna ibadatahu kaga yadda suke cewa an yi ta'abiri an mahabbatil maqsudi bi mahabbatil maqsudi an mahabbatil wasilati an yi amfani da jumlar da take nuna san shi Allah amma ana san ana nufin san ibadarsa san da'arsa yace fa inna zalika yaqtadi an yu'abbara bi lafzaini kaga wannan zai sa ya zan an yi fasarar da lafazi guda biyu ne mahabbatul iwazi was salamati an mahabbatul amali kana san abinda zaka samu na na na na shi sakamako din wato na na biyan ka da za a yi sannan kuma har ila yau ba ka san aikin da kake yi ibn tabiya zai bada misali akan wannan wanda shi san ubangiji ba haka yake ba san ubangiji baya da alaka da aikin da wato da da aikin da shi kake kana san shi ne da wannan aikin kana yin sa ne saboda shi yana san aikin in yau ya ce baya son aikin to zaka da aikin yau da Allah zai ce baya son sallar da muke yi a ce ya ce ya an fasa kamar yadda wasu hukunce hukunce ake shafe su lokacin musulunci alqur'ani yana sauka ai ana shafe wasu hukunce hukunce da a ce kaza ake daga baya a ce an shafe wannan to kaga aka shafe shi kenan kai ba za ka yi aiki da wannan ba daman kana aikin dan ya ce kai ne to iya ce ya dauke maka shi kenan ya dauke maka ba za ka ce kai wannan aikin sai ka ci gaba da yi ba wannan ya nuna kenan baka san shi wanda ya saka aikin to kaga wannan san Allah kenan amma wani wanda kake san shi ba Allah ba kana san shi saboda wani abu ne dalilin ranar da aka ce wannan dalilin ya kau sai soyayya ma ta tafi sai saboda kullum in ya fito sai ya baka wani kulli kullum zai danka maka wani kulli saboda ka wannan kullin yasa kake san shi ran da kaga ya fito bai danka maka ba ka dan hakura yau gobe ya fito bai baka ba ka hakura jibe bai baka ba sai ka fara kuma gasu ne ya kuma haka ko na masa wani abu ne ka je ka bada hakuri ya daina ce ya daina shikenan kuma daga nan sai zuciyarka ta fara canzawa sai ka gada in ka gaishe kana gaida shi kana a dawo lafiya sai ka daina to kaga ashe wannan kullun ya sa ke sai <laughs> da kullun da ya zama babu shi shikenan sai kai ma kullun soyayya sai ta kwanci sai ta kwanci to kaga shi Allah ta'amulin mu da shi duk ba haka bane واما محبه الله فلا تعلق لها بمحبه مجرد العوض اما شيء ubangiji kansa ba ya da alaka da san shi abinda zaka samu abinda zaka samu ubangiji sai maka wannan saboda masoyi yana yana faranta wa masoyin tsarai don idan ka so shi kuma zai soka in ya soka kuma zai maka abinda abinda masoyi yake yi wa masoyinsa daga faranta masa shi أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك باك قال cewa wanda ya dau ma'aikaci lebura dan ya biya shi ba a cewa leburan nan yana san shi kawai saboda haka a yana san wannan aikin da ya bashi ko dan zai samu kuɗi ka kira lebura ya haka ba rijiya tayo leburan nan ba ba abin ya haɗa ku ba jinsin ka bane ba kabilar ka bane ba dangarin ka ba dangarin ku bane ba addinin ku ma ɗaya ba to ba a cewa kawai dan ka kira shi ya kace maka aiki shikenan sai a ce yana son ka ba zai yiwu ba saboda shi yanzu nan dan wani abu ka kirawo shi da haka wannan abin shi ya kawo shi da haka da ma kun zo kun ya fara abin nan din ba ku daidaita ba zai tafiyarsa dole ba zai ƙara neman ka ba yace bal kar yastajiru rajula man la yuhibbu bi hal ta yiwu wanda kar ya sadiru rajula man ko bi hal. ka iya dauko mutum ka sa shi aiki alalin baka san shi ba gaba daya mutum na iya abin nan wanda baya son mutum zai iya dauka sa aiki daukan mutum ya maka aiki ba shi yake nuna cewa kana san shi ba ko shi ya yi maka aiki ba shi yake nuna yana son ka ba bal man yubghiduhu za ya yi masa ya maka aiki ba ya son ka yana makin kin ka وكذلك من ابتلى نفسه بعمل من عذاب معذب ko wanda ya fanshi kansa ta hanyar yin wani aiki saboda wani abin da ya fanshi kansa daga mai masa azaba mai wahalar da shi ya an kama shi an daure shi aka ce ba za a sake shi ba sai ya yi aiki iri kaza baka zai yi wannan aikin ya fanshi kansa kaga yin wannan aikin ba shi ke nuna yana son wanda yake masa azaba ba a nan aiki yake yi ya fanshi kansa lokacin da yake wannan aikin dan ya fanshi kansa ba a cewa yana son wanda yake wa aikin kaga ashe kenan ka so aiki ko ka yi aiki don wani dalili baya nuna cewa kana son wanda kake wa aiki za ka an ce muna son Allah wannan so ne na zatin sa wannan son shi ya haifar da aikin da muke yi ba aikin da ya haifar da son ba son shi ya haifar da aikin la yuqalu innahu yuhibbuhu bal yakunu mubghidan lahu zai zama ma yana kin sa ne saboda yana masa azaba ya kama shi ya daure ya ce ba zai sake shi ba sai ya aiki iri kaza saboda kaga ba yadda za ka ce wannan da yake aikin nan yana kan wanda yake wa aiki فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن أن أن لا يكون معناه وأن يكون معناه هكذا أو لك هيك أو لك أي لا إذ لا تبات مكانه فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين kanan sai muka gane cewa abinda Allah ya sifanta bayan sa mu'minai da shi min annahum yuhibbunahu na cewa suna san shi da Allah ya ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yamtani'u wannan zai koru an ya kuna ma'anahu illa an ya kuna ma'anahu illa mujarrada mahabbati al-amal alladhi yanaluna minhu yamtani'u Allah ya kuna ma'anahu na'am la za ta zo na'am يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة kaga tun da Allah ya ce suna san shi muka kuma fahimci cewa san aiki ba shine san wanda kake wa aiki ba to kenan ashe tun da Allah ya ce suna san shi ya kamata wannan ya zama ya koyi ya zama ma'anarsa shine san suna san wannan aikin kawai wanda da shine za su samu wasu bukatunsu wasu halittattun bukatu da ubangiji yace zai ba su min gairi an yakuna rabbuhum mahbuban aslan da zan suna yin wannan suna son wannan aikin ba shi suke so ba shi kwata kwata baya cikin da'ira wanda suke so kaga wannan ba zai yi ba a hankali sannan malam yace wa aidan wa aidan فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب للبشر علاقة مكان أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو انقباض القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم ثم العشق وآخر المراتب هو التقيم وهو التعبد للمحبوب والمسيم المعبود معبد وسيم الله عبد الله فإن المحب يبقى قلبه باسرا معبدا مذللا مذللا لمحبوبه وأيضا قسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحس والإدمار فالمجاز لا يطلق إلا بكلمة تبين المراد ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا وأيضا فمن علاقات المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق الكون بأن الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجاد بن درهم أن الله لا يتخذ إبراهيم خليلا أن الله لم يتفق إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين وعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة قال يتي وأيضا هل إلى يوم فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم a baya ya gaya mana cewa lafazin ibada ibada da muke faɗa ibada ibada abinda take nufi kalma ce da ta kunshi cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai wato idan muka ce bautar Allah tana nufin cikakken soyayyar Allah da kuma cikakkiyar kaskantar da kai ga Allah wanda shine kalmar abinda kalmar ibada take nufi wani haza kana me yace a wajen ka kana kalbul ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات wato soyayya ta zuciya soyayyar zuciya a cikin mutane wacce Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin zukata na mutane hawa hawa ce wannan larabawa suke da wannan wato bayani daki daki su abun su kalmar soyayya kalma ce mai faɗi soyayya hawa hawa ce akwai matakin farko sannan mataki na biyu na uku na hudu wanda wasu malamai suna kai ta har mataki goma kamar Ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya ambato mataki goma na soyayya wato soyayya ta kan fara da wani mataki sai ta rika karuwa sai ta kai kuma wani zango sai ta karu sai ta kai wani zango har ta kai matakin karshe wanda babu sama da shi kuma to haka soyayya take kuma su larabawa da yake yaran su ba yana da fadi ba irin sauran yarurruka ba ne waɗanda suke masu kunci sai ya zan kowane mataki yana da sunansa ba suna ɗaya gare shi ba dukkanin kowane mataki da soyayya ce amma kuma tana da wani suna mu muka kira soyayya da suna daban-daban mukan ce soyayya mukan ce bege mukan ce kauna ko mukan ce menene kuma shi ganin sun kare soyayya bege kauna kawai ita ce soyayya din eh to akwai kuma sauran wasu kalmomi na zamani na samarin zamani matowa ya mato <laughs> to amma su rabawa suna da waɗannan daman can shi ne na ibn taymiya yake ishara cewa ita soyayyar hawa hawa ce matakin farko shi suke kira alaka matakin farko na soyayya sunan shi alaka ta'alluqul qalbi bil mahbub wato zuciya ta rataya da abin da take so kaga matakin farko rataya ne da an wani ya rataya to ya kamu mukan ce ya kamu ko a hausa wannan shine matakin farko al'alaka mataki na biyu irada irada shine bailul qalbi irin al zuciya bayan ta kamu sai kuma ta shiga karkata zuwa ga wanda take so to wannan karkatar mataki ne shi ma daga cikin matakan soyayya sannan mataki na uku shine sababa sababa shine tsiyaya wato zuciyar ta tsiyaye kuma subhanallah <laughs> wato yadda ka san ɗin ruwa ya fara tsiyaya daga sama ba yadda za ka yi da shi kuma dole sai ya kai ƙasa to haka zuciyar za ka riƙa tsiyaya ba yadda za ka yi da ita to kaga abin yana gaba gaba kuma shi ne yace sun ba sababa sababa mataki ne da uku wa huwa sibabul qalbi ilayhi wato zuciya ta rika tsiyaya tana kwarara zuwa ga wanda yake so sannan mataki na na hudu algharam algharam ne lazimta wato ta yadda zuciyarsa za ta zama a koyaushe kawai tana tana tare da wannan abin da yake so zaka ko bacci ka same shi sai ya sai ya faɗi wannan abin da yake so zuciya sun tala zurci kuma abin ba su rabuwa in ba an ce a raba su ba za su rabu ba ko abin da yake so din ya masa nisa sai rika ganin shi kurkusa ko abin da yake so din baya gaban shi sai rika ganin shi a gaban sa. to kaga wannan shine mataki na hudu shine algaram sai mataki na biyar shine almawadda Almawanta saboda haka sun zama kamar jiki guda sai ya rika jin kamar shi ne wanda ake wanda yake so shine almawanta sai mataki na shida a ashaghaf kamar yadda Allah ta madaukaki ba mu labarin imra'atul aziz wa qalat nis wa qala niswatun min ahli al-madinati imra'atul aziz تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا شغفها حبا إلا إنا لنراها في ضلال مبين shagafaha kalmar shagaf din da suke amfani da ita mataki ne na soyayya wato gaba ɗaya kan ya mamaye murfin zuciyarsa gaba ɗaya ya rufe zuciyar ya zama murfin zuciyar ta ta yadda babu kuma abin da zai shiga zuciyar ko ya fita abin ya rufe ya rufe to haka Allah abin da ya da san da ita imra'atul azizi ta rika wa annabi yusuf alaihi salam so ne wanda yake wasala ila shighafi qalbiha ya kai kokon zuciyarsa to sai mataki na shida shine al'ishq to shi mataki na al'ishq wato ya haukace ya ya kai wani matsayi na kawai bugagge ne ya bugu da su wanda Allah ya sifanta mutanen annabi lutu amurka innahu lafi sakratihim ya'mahu lafi sakratihim wato sun zama kamar waɗanda suka sha abin maye me yasa suka bugu har ba sa fahimtar ba abin da lutu yake gaya musu wannan ishku din ne to shi wani mataki ne da mutum ya kai in ya kai wannan to kawai a sallama shi wannan zai iya kashe kansa ma a kansa dan ya haukace gaba daya baya ganin komai kuma to bayan sa sai a tatayyum التسيب شيء التعب أبنا أبنا يا زما المعبد المتيم المعبد يا زما كوي كمبارة kamar gaba ɗaya ya sadaukar da kan shiga wanda yake so sai inda wanda yake so ya dashi kamar yadda bawa yake a gurin mai gidansa sai inda ya yi da shi sai abin da ya sa shi to shi ya kai wannan mataki kuma a nan shi ne ibn tabiya ce, wa asirul maratib wa tatayyu ya kira shi asirul maratib martaba ta ƙarshe to amma wasu suna raba at tatayyu da at-ta'abbud kuma wasu suna ƙara al-khulla da ta gabata a baya alƙulla sai ita ce ta ƙarshe da babu kuma sama da ita wannan duk matakai ne na soyayya wal mutayyam wal mu'abbad wa taymullahi abdullah kalmar mutayyam da larabci tana nufin al mu'abbad wanda wani abu ya bautar da shi wanda wani abu ya bai da shi bawa to idan so ya yi tsanani sai ya mai da wanda yake so bawa ya zama bawan masoyinsa sawa abin da yake so ɗin nan mutum ne ko kuma a wani abin da ke ba mutane ba mutum ba ne idan mutum ne ya zan kome ya zai yi kawai jira yake kawai a bashi umarni me ake so to zai yi kawai ba ruwansa da abin daidai ne ba daidai ba ne a ta ce ba masala ta bace kaga wanda ya zama bawa shi yasa a sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda suke barcewa wajen neman kuɗi har ta kai su ga su so kuɗi kamar yadda suke yawa to san kuɗin su ya kai wannan matakin ya kirawo mai irin wannan son kuɗin da bawa Ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham isa abdul qatifa isa abdul khamisa ta isa wa takas fa idan ka falan takash sai ce bawa dinari da dirhami wato bawa naira da dala ya halaka kage kira shi bawa bawan kayan alatu na daki bawan ah, ah, kayan sawa wato shi a rayuwarsa ko menene zai yi inda zai samu waɗannan abubuwan kaga ya zama bawon abu ta yadda ba abin da yake tunanowa a zuciyarsa sai wannan abu ke sa annabi ya kirawo shi bawa kaga san da yake yi wa abin ya wuce iyaka fa innal muhibba yabqa qalbuhu mu'abbadan muzallalan li mahbubihi wanda yake so zuciyarsa ta kan wanzu tana mai bautuwa ga abin da take da abin da yake so haka nan za ta wanzu tana da kaskantar da kai ga abin da yake so saboda haka kullum abin da yake so din nan fuskarsa yake yi in ya fulge shi ko ba ya turjiya don dama abin da soyayya kan haifar kenan za ka sa al-mahbub ya rika ka. idan soyayya ta bangare biyu ce sai ka fulge shi ya fusge ka amma ta bangare da yake kai ta ake fusga amma kai baka iya fusgowa sai ya zan ka kaskanta a gaban wanda kake so wa aizan aidan fasmul inabati ilayhi yastadil mahabbati aizan. ma da yake haka nan kalmar ina ba, wato bai da al'amari zuwa ga Allah ita ma ta kunshi soyayya don ba ka mai da al'amarin ka zuwa ga wanda baka ka san shi ko yaushe kana mai da al'amarin ka ne zuwa ga wanda kake so rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni wannan kalmar anaba din tana nufin mayar da al'amari zuwa ga Allah mayar da al'amari zuwa ga Allah ya kunshi soyayyar ita kanta wa ma ashba zalika min al-asma'i kama taqaddam da sunaye ire iren wanda da suka gabata irin su tawakkali tawakkali ya kunshi mahabba kana tawakkali akan wanda kake so ba akan wanda baka san shi ba wa aidan falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abinda suka faɗa cewa yuhibbunahu yuhibbuna ta'atahu ake nufi ko yuhibbuna ibadatahu ba shi karan kansa zatin ubangijin ake so ba a'a ibadarsa ake so da'arsa ake so wai shi ya fi karfin a so shi da abinda suka faɗa gaskiya ne sai ya ce a ɗaka hankalin akwai bambanci da sanawa sai wannan majazi ne wato abinda suke ake nufi da majazi a harshen larabci shi da ai amfani da kalma ba a ma'azinta na hakika ba suna cewa kalmomi a larabci akwai hakika akwai majal akwai kalmar da aka yi amfani da ita a ma'azinta na asali akwai kuma wata aka are ta aka yi amfani da ita a ma'azin da ba nata ba kamar misali kalmar al'asar al'asar suka ce asalin kalmar al'asar yana nufin wannan dabbar wato zaki al'alhaiwanin muftari wato zaki amma akan yi amfani da zaki ana nufin jarumin mutum a ce kai wani zaki ne a ga ana nufin wani jaribi ne in ce kalmar zaki akwai ma'anarta ta asali wannan shi ake cewa hakika akwai ma'anarta ta majazi ita ake cewa wato akwai ma'anarta ba ta asali ba ita ake cewa majazi wato kamar zaki jaribi da suka kawo abin nan kaga kenan aka ce yuhibbunahu akwai majazul hadfi ana ma'ana akwai wata kalmar da aka share maimakon a ce yuhibbuna ta'atahu sai aka share kalmar da'a sai aka ce yuhibbunahu wanda shi suke kira majazul harfi kamar fas'alul qaryata allati kunna fiha wal ayra allati aqbalna fiha wa inna la lasadiqun kaga al asqal al-qarya ay isal ahl al-qarya an share kalmar ahl sai aka ce a tambayi al-qarya ma'ana a tambayi mutanen al-qarya wanda shi suke kira majazul haddi majazi na a wata kalma wacce ba zai yi a fahimci maganar ba sai dole an kawo ta a cikin ma'ana kenan da Allah ya ce yuhibbuna hu suka ce akwai majazul haddi ana ma'ana yuhibbuna ta'atahu duk da shi ba za a yi ba zai yi a so shi ba kamar yadda ba za a yi ka tambayi alƙarya ba alƙarya gari da gine-gine da gidaje ba za ka je ka tambayi gida ko garu ba ana nan a tabbai mutanen da suke cikin alkarya din suka ce ibnu tabiya ce to da a ce yadda suka faɗa din daidai ne kun san ibnu tabiya shi bai saka cewa akwai wani majazi ba shi duk kalma duk jumla hakika shi ba wani majazi da wata hakika a nan yana tattaunawa da su a bisa yaran su ne amma shi a ra'ayinsa bai yadda akwai hakika akwai majaz ba shi ya ce duk magana hakika ce kun san an ta takaddama da jimawa wasu suka ce duk ma wata magana da ake yi a duniya majazi ce ba hakika ba ce duk maganganun mu majazi ne in ce na ina zaune a masallaci to wannan majazi ce ai ba dukka masallacin da zaune ba wani bangare ne na masallacin kaga ina zaune a bangaren amma na ce a bangaren ki kaga majazi kenan saboda haka dukkan wani abin da zaka ka ce ka ce na ziyarci Kano majazi ne saboda a wani guri a Kano ka je ba da ka Kano ba kaga majazi ne wannan ba hakika ba ce sai ta saura ta galibin maganar mutane duk majazi ce shi wani jami'a ce duk ba ba majazin duk wata magana hakika ce saboda a da an yi amfani da kalmar majaz wal hakika ko taqsimul kalam ila hakika wal majaz wajen korewa Allah sa kamar yadda nan suke kokarin su yi to shi yasa shi kuma yace ayi bai ba yadda da majaz ba shi yasa ibn Ibn Qayyim a cikin littafin sa Fawaidul Mursala yayi wani fasari sunan shi kasru bagutil majaz wato karya gunkin majaz to shi kansa majasin gunki ne bara ya karya shi ya kawo hujjojin wajen guda ɗari sun yawa to kamar wanda alƙarya shi ai ba ba ne. saboda ita alƙarya ai baiwa wurin da ba kowa kawai gini ne ka kira shi alƙarya dole sai da mutane saboda ka su mutanen suna cikin ma'anar alƙarya shi yasa Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani wa kan min qaryatin ahlaknaha وكم من قرية أهل ولو أن ولو وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو قائلون القرية نو بك أي بقى جيل لك أنت هلكا بقى mutanen ciki saboda haka ba ta yi wa ce wa alƙarya sai da mutanen da suke cikin ta za ta zama alƙarya saboda haka wasu alƙarya ba majaz bane hakika ce sannan yake al'asad ana nufin dabba ko al'asad ana nufin jarumi ita dan kun ce shi ne a yi amfani a ɗauki kalma daga ma'anarta ta asali a yi amfani da ita a ma'anarta da ba ta asali ba ya ce to wa ya gaya muku asalin kalmar al'asar ana nufin dabbar in wani ya ce a asalin kalmar al'asar ana nufin jarumi da aka gano dabbar da take jaruma ita ma sai aka ce mata al'asar kaga ya juya maganar ko da kuma ba tarihi ba din da za ka ce ga din da za a ke amfani da daga baya aka zo aka yace to ka min wannan shine asal ka ce wannan ba shine asal ba suka ce eh muna gane asal ne ta hanyar idan ka faɗi kalmar wacce ma'ana za a fara kawowa a rai ma'anar da za a fara kawowa a rai ita ce ta asali da ranar ka ce al'asad farkon abin da mutum zai fara kawowa a zuciyarsa dabba zaki ba zai kawo mutum jarumi ba ce in an ce mutum jarumi to wata alama ce take nuna mutumin kake jiki idan ka ce na ga zaki ɗauke da littafan ka zai tafi masallaci kaga mutane da sun janna zo san ba dabbar kake nufi ba mutumin kake ne, ba ka ce ɗauke da littafan ka zai je masallaci amma ka ce na farauto zaki kaga za a fahimci zakin dabba kake nufi ba ba mutum ba suka ce saboda haka abin da yake bambanta wannan majazi ne wannan hakika ce kari da za a fari da ita wato alamar da za ta fito a cikin magana ita ce za ta tantance maka wannan hakika ce wanda majazi ne to shi ne ibn taymiya ce a ah, ai babu wata magana da ake fahimtar ta ba karina duk magana ake da karina yanzu kawai ka zo ka ce mun zaidu kai du to ka ga ba abin da zan fahimta zaidu zaidu to me zaidu yi dole yana buƙatar ka kawo cikakkiyar jumla in ko ka kawo cikakkiyar jumla to dole ne ma'ana da ma'anar ta je kwakwalwa ta da wuri yanzu idan ka ce na ga zaki dauke da jakarsa zai je masallaci ka ta ma'anar da za ta zo kwakwalwarka da wuri ba ta dabba ba ce saboda ka kaga ashe nan ma an yi amfani da ita a mahallinta na asali waqtin lahu jana janaha dhulli jana ba shi ne fiffike ba ka kankanta musu da ka sassauta musu da fiffiken kankantarwa fiffiken tawazu ce ka ga ba wani takare da zai da an ce janaha dhulli ya dauka mutum yana da fiffike amma laraba suna amfani da wannan irin salon magana ne don nuna tawalu ita to saboda haka kowace magana a cikin siyakin da ake fahimtarta ba a fahimtarta ba idan an an siyasiya ko wannan dai rigima ce doguwa da aka dade ana yi to shi ne ana ibn taymiya yake cewa falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abin da suka faɗa gaskiya ne min kauli zalika min kauli zalika da jazar lima fihi min al-haqq da cewa a cikin akwai shafi wata kalma wal ijma da koyi ita wannan kalmar wato yuhibbunahu ay yuhibbuna ibadatahu sai aka shaka kalmar ibada aka koyi ta sai yace ne bal majazu illa bi shi ba a sai an kawo wata karina da za ta nuna cewa sai an kawo wata alama da za ta nuna cewa a nan akwai wani abu da aka shafi haka kawai kawai mutum da bushe iska ce an shafi ba tare da wani dalili ba sai ka faɗi dalilin da zai sa a yarda cewa an shafi shi da abin da ibn taymiya ke faɗa da Allah ta yaushe gona ko suna san shi me yake nuna cewa an shafa kalmar an shafa kalmar ibada ko an shafa kalmar da'a nan babu wani dalili wa ma'lumun an laysa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi ma yanfi an yakuna Allah mahbuban abu ne sananne a cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dalilin da yake nuna ba za a so Allah ba wa an la yakuna al-mahbubu illa al-a'mal babu wani dalilin da yake nuna ba za a so wani ba sai ayyuka la fi dilalatil mustamila ba dalilin da yake hada da wannan ayoyin ba ko kuma wani dalili daban babu shi بل ولا في العقل أيضا كو أهم كلمة باب وانا كلمة زي هنا سوا أي شيء ألا بعد بعد متم بيت إيش نوشي بعد يا مقرب ما تشوشي أهم كلمة زي كتبوا النمبر وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه كنا لك علامة المجازي أقول لكم ما تشوى أقول مجاز لكي علامة تلاقي يقولي وتلاقي يقول رأيت الأسد فانا زي كما كتير وليس أسدا بل ذكر معنى ذلك تلك في بغداد يبقى مسد فورك الكريا بقى مسد إذا ما كان أنت بشي كان هذا ذلك كان أبي مسد في فورك الكريا بقى كنت في مجال ذلك والقرآن يقول ذلك فيجب أن يصح إطلاق القول بأن ما لا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحب, ولا يحب. kenan idan suka ce akwai majaz kenan Allah ba a san shi baya so za ka iya korewa da yace yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kai kuma za ka iya cewa la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan anan ba karo kake da alqur'ani ba jayayya kake da alqur'ani ba kamar yadda za a ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wani ya ce ba ja'a rabbuka duk wanda duk zai kore sifar zai iya kore wannan kalmar tunda ya ce shi ba haka take nufi ba sai ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya ce mastawa ar-rahman da aka duk wanda zai ce majazi ne zai iya korewa shi yasa da ibn dirham ya kore ubangiji bai rike annabi ibrahim khalil ba ya kore abin da ya kore cewa eh, musa alaihi salam Allah bai magana da shi ba كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتلئ بالإجماع المسلمين المسلمين يقولون تولى أبو مغيوبة الله يثبت أن أبوه يزور كوليش فألم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا to saboda hanyar ijma'i aka kasance cewa wannan yuhibbu da ko yuhibbu ladina yuqatiluna fi sabili safa ko yuhibbu mutatahirin wannan ba majazi bane haqiqa ce bal hiya haqiqa wannan haqiqa ce to za mu ga dai yanzu shekul islam ya shigo da mu wani wawa keken waji na ilimi da zurfi saboda ka sai a yakuri haka shi ilimi yake kullum so ake ka kara gaba ka kai ta jin abin da ka sani ya kamata ka ji wani abin da baka sani ba wanda shi zai sa ka zama kai ma mai ilimin amma a tare bai ta maka abin da ka riga ka ji shi jiya ka ji shi yau ka ji sai zan ana bar an bar sa a guri guda kuma a ba laifi a nan dago maka wani abu mai nauyi tun kana faduwa in ka dauka har ka dauka ka miƙe kai gudu ma da shi saboda ka kakku ji nauyin abin da ibnu a ke nan dagowa na ilimi a yakuri a haka sai ka ji cewa yau da gobe kana kana kana sabawa da da maganganunsa ba ka in wani yanzu zai baka wannan wayan sai ka fahimta da ya zo yana ce maka aiba jazi ne wannan aiba ya ya wato dan ya maka barazana ka san wanda yayi ilimi ya gamu da wanda ilimin sa kadan ne da waɗannan kalmomin yake masa barazana ki to kai kai yanzu baka san cewa wannan majazi bane da Allah ce inna al-rahman al-ashi sawa baka san cewa majazi bane sai ka ce kai zaka ta ni ba za ka tsora ta da wani majazi ba wani majazi kuma to saboda ka san lagon majazin kai ma eh, amma in ba aka ba shi kenan sai sai ci da bagu sai ka kama rawar jiki ya ce me mai a ba kamar san majazi ba la ila kai jahili ne ba kai tsada ka sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace ya yi ta rubuto tambaya a baya ba an samu ta ba kuma yana ga tambayar tana da muhimmanci don abin da ya shige masa duhu yake bukatar shi dai a an samu ta tambayar ka. sai ya ce game da maganar da aka ce Khomeini ya yi a cikin littafin sa mai suna hukumatul islamiyya ko al-hukumatul islamiyya kuma an fassara shi da harshen Hausa shi mai takardar ya ce ni ina ganin ban a cikin abin da ya faɗa ba amma ba ina jayayya ba ne sai dai kawai akwai wani bayanin da ya dan da ya dan gyara masa kuskuren kamar haka ya ce wato zai yi kofin zai kawo abin da shi kuma ya faɗa a cikin littafin sa kuma tul islamiyya ya ce ya ce a yau ina farin cikin sanar da ku cewa a yau kasar iran a yau kasar iran ma ta fi yankin hijaz lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato ta fi yankin hijaz lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamanta musulunci ta saboda ko lokacin manzon Allah larabawa sun saba mata sun ki fita wajen jihadi har Allah ya gargaɗe su a suratul tauba sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin ƙarya har Allah ya hushi da su bayan haka mutanen kufa ba su yi wa sayyidina ali alaihi salam da'a ba akwai wannan labari a cikin littattafan tarihi amma a iran mun ga yadda mutane suka ba da goyon bayan zuwa fagen jihadi ya ce ka duba shafi na takwas to ina mamakin wannan magana ta zama daidai a duk wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasarar da yake a rayuwarsa bai kamata ya ce wani a wannan karnin ya zo ya fi cikin nasara da ina ga yana daga cikin girmama manzo sallallahu alaihi wasallam kai yadda cewa ya zo ya kuma ci nasarar da ba taɓa cin irin samun ta tarihi ba a tarihi ta kafa dan inda a ce kumaini da a ce kumaini mu a gurin mutumin kirki ne da sai mu ce shi ma wani gara ɓata ce ta nasarar manzo Allah ya ce samu suwaye yake takamar sun masa ne ya ba musulman ba musulman ba ya zo da musulunci da jikin ta gani sai ɗauka nasarar ta ce ba ta manzo Allah ba yanzu ka je wata ƙasa wasu sun musulunta sai ka ɗauka nasarar ta ka ce ba ta manzo Allah ba waye ya zo da musulunci saboda sai dai ka ci alfarmarsa amma ba ka ce ka fi shi cin nasara ba in haka ne sai na umar ce ya fi manzo Allah cin nasara saboda a lokacin sa daulolin musulunci daular musulunci ta faɗaɗa ba inda ba ta shiga ba har farisan ya ruguza ya ruguza Iran din ya ruguza daular Rumawa ya ji ta su a zamanin manzo Allah ba a yi wannan ba sai sai na umar ya ce na fi manzo Allah cin nasara in haka kayan kuma ya fi cin nasara ko kai ko sai ke da kuma sai na umar wanda shine a dowin sanadu sai yadda cewa ya fi shi da tara kuma ya fi to kaga wani akwai akwai kidewa sannan ka zo kace suratul tauba ta ta yi magana cewa an kifa tashi hali suratul tauba ta sauka ta ba da labarin munafukai munafukai da ba musulmi bane ba ban san ba musulmi bane wanda ba musulmi ba ka ce ya kinsa ta jihadi kuma har ya zama abin wani abu ne da ban ba musulmi bane ne dai yi to wani jihadi zai bi Allah ta law law kharaju fikum law law kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wala awdahu qilalakum yadhkurukum fitna wa fikum sama'una lahum Allah ce da sun fita ma da ba abin da za su kara muku ce ta barbarewa rashin fitar su ma nasara manzo nasara ce ga manzo Allah da sun fita Allah ce ba abin da za su kara muku sai taɓarɓarewa wa fikum tabba'una akwai ɗan leƙen su a cikin ku shi Allah da ya dakire su nasara ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yakin tabu wanda shine surat toba ta yi bayanin sa wanda wasu suka rika cewa la tafiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wannan yakin sahabbai dubu talatin ne suka fita sahabbai dubu talatin ne suka fita jihadi har ya kai ka'ab ibn malik yana cewa da na fito madina ba wanda na samu sai mutumin da yake munafiki ko yaro karami ko mace ko tsohuwa ko mara lafiya dan ka abai sun babi ba sai na ali ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar shi ya zauna jiran madina yake cewa ya fala zaka bar cikin mata da yara a sai kaga da safe sun tafi kuma ka zo ka ce sai ki da hadi da yake garaba yana cikin sahabbai ba zai fito lokaci ya ce bai domin yana neman ya yayi propaganda shi a laraba sun ki fita jihar zuwa zuwa kuke so su fita jihar dubu talatin sun fita mutum da kake so su fita duk yakin da soja dubu talatin suna da yawa ka ce wai cikin fita jihar kai kuma ka sun fita su kaga wannan rashin hankali ne magana ce da take nuna mutumin da yake wannan magana shi manzo Allah ba bai da shi ba fadan ko ka zo ka ce da Ali mutanen ko wanda ki masa biyayya ban sani ba haka ya rubuta ko kai ka rubuto masa haka in haka ya rubuta ka gano jahili bai san tarihi ba mutanen ba ai sune suka bi da Ali mutanen Sham sune suka suka yi masa abin amma da mutanen ko bai yaki da mutanen Iraki yaki ka zo ka ce wa mutanen ko su kiwa da Ali biyayya in haka ya rubuta ka ga wanda ya nuna cewa a shi an cin magana ke yi saboda haka ina ga bai kamata a ce mutumin da yake ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wani a yanzu ya zo ya fi samun nasara ya fi samun nasara ya kafa gwamnatin da manzon Allah bai kafa ba ya ci nasarar da manzon Allah bai fita ba to babu mamaki domin a cikin littafin yana cewa a imman mu a imman mu limaman mu suna da matsayin da babu wani annabi mursali da ya kama kafa su a nan babu wani mala'ika mukarrabi da ya kama kafa su a kan nan zaka suna da a'imma din sun san fi shi kuma yana ganin shi ya da da wilayatul faqih bid'a da ya ƙirƙiro wanda su ayatul lahi muntazili ba su da ita ba cewa shi wakilin mahadini to da a shi'a babu wanda zai shugabanci daula sai sai imam to imam din su kuma sun ce yana cikin rami yana ta ɗorewa shekara ta ruruwa to kuma yana so ya kafa daula ya ya zai yi dole ya kirkiro wata bid'a ta cewa shi wannan na cikin rami din zai iya wakilta wani shi aka wakilta ina aka haɗu Lutero ne ya rubuto ayatul lahi mutazili wanda ya mutu kwanan nan har ya mutu ba ta shi yake shi bai daga wannan bid'ar ba saura ka kaga a sai a kundin shi amma daular da ya kafa ba halattacciyar daula ba ce wanda yace menene ya inganta mutum yayi idan Allah ya bashi haihuwa domin yin murna eh Allah yawa Allah godiya da ni'imar da Allah ya bashi a ah, yayi masa hakika yanka masa dabba idan da ne yanka dabbobi guda biyu raguna guda biyu ko sassu lafiyayyu idan mace ce sai yanka guda daya wannan idan Allah ya hore masa yin haka idan bai samu haka ba don abin da Allah ya hore masa ko kasu zuru yanka yayi wanda dai yana daga cikin alamomin nuna murna da cewa ubangiji ya baka ya baka da to sai maganar walima walima ba a kiran walima ta'amul ursi shi ake ce walima walima ta'amul ursi abincin da ake bayarwa saboda abin nan ciyar da mutane saboda nuna farin cikin aure shi ake kira walima a larabci abin da ake bayarwa na abincin suna wannan ba sunan shi walima ba a cikin tuhfatul maulud maulud bi ahkamil maulud la ibn qayyim ya ka sunayen da ake da larabawa suke faɗa wannan abu aure haka kowanne abu akwai sunan da ake faɗa amma walima walima a cikin aure an san walima za ka ita ake kira a yi walima annabi ya yi walima auren da ya yi ya kuma ce sahabbai su yi walima aure mu rau bishan da yake gaya wa Abdurrahman ibn Auf amma abin da ya shafi suna babu wani nassi karara da ya nuna cewa a zamanin manzo Allah an kira wata walima ta suna babu wannan sai dai zai shiga cikin da'awa amma ko ko a'a yin sa zai zama da laifi to nan wani mahalli ne na nazari idan an ɗauka kawai da'awa ce ta ci abinci a watsi wannan babu wani abu in kuma an ɗauka sunna ce kamar walimar aure to kano wannan ya zama bid'a ya danganta da yadda ka ɗauke shi in ka ɗauka kare wani abu ne na ka ciyar da mutum abinci wanda ko da babu wata munasaba kana iya yin wannan babu laifi amma in ka ɗauka cewa wata sunna ce har ka kira shi shi ba walima kamar yadda aka kira wancan walima to anan ka zo da wani abin da ba shi da asali a shari'a ina ga saboda lokaci ya yi za mu dakata a insha Allah wanda ba su tambayoyin su sai su hakura wala Allah sati mai zuwa sai mu fara ta kansu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in